A sakamakon lura da wasu bayanan da ke fayyace shirin da kungiyoyin ta'addanci suka dukufa a kansa a wannan lokaci da hukumomin tsaro a yankin Sahel ke cewa suna samun galaba sosai a yakin da suke kafsawa da 'yan ta'adda, ya sa hukumar kula da tsofaffin sojoji Ofis National des Anciens Combattants shirya wani zagaye a yankunan Nijar, inda aka gargaɗi 'yan mazan jiya su nisanci kansu da wata sabuwar dabarar da 'yan ta'adda suka bullo da ita. Kaftan Yahuza Sabo mai ritaya na daga cikin mambobin wannan ayarin faɗakarwa. sun yi aiki shekara ashirin talatin hamma wasu arba'in kinan wanda ya ɗauki shekara abin daga shekara arba'in to ya kamata ka a hankalin shi saboda yau kwaɗai ya yawa ne kwaɗai wanda ke neman ya cuci kasar ku zawa yake da abin duniya wa za yi nuha da shi bai nuhan manomi a wanga da suka yi ta in suna cikin wani hali da an tara musu hannu amsa haske to don shi ne muka taru nan bayan mun cikin ƙasa gaba daya don mu ja hankalin abokanmu a yi ta haka tsantsan a yi hankali da mai zowa wurinka ya zo ya kawo maka zancen shi ka shurare shi na ɗauka ba cilar ne ba. Duk da yake bayanai na nunin alamun ƙura ta lafa a nan Nijar. Rundunar mayakan wannan ƙasa na ganin akwai bukatar tsofaffin sojoji su ba da tasu gudunmuwa a ayyukan tabbatar da tsaro. ta hanyar dafawa askarawan da ke fagen daga yayin da ake ganin za su iya taimakawa hukumomi a yankunan karkara a kan maganar tsaro in ji kaftan munkaila abdullahi daraktan hukumar kula da inganta rayuwar tsofaffin sojoji Ils peuvent éventuellement venir en soutien aux forces de défense et de sécurité actives sur le terrain. Wasu rahotanni da ke yawo a 'yan kwanakin nan na cewa manyan ƙungiyoyin ta'addanci daga yankin asiya sun aike da dillalai a ƙasashen afirka da zumar neman waɗanda za su yi aikin gadi a wasu ƙasashen nafiyar ta asiya sai dai an gano cewa shirin na da wata manufar ɓoye wacce ba za ta wuce amfani da irin waɗannan masu gadi ba domin kafsa yaƙi a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar is masu sharhi akan al'amuran tsaro na ƙara jaddadawa hukumomi cewa ɗaukar matakan inganta rayuwar jami'an tsaro na jiya da na yau ya zama wajibi ga gwamnatoci muddin ana son kare su daga tayin kungiyoyin tayar da kayar baya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.